sannu kuka zo hawa a na zo karban kuɗi in ji mai gari a kaban kuɗi ziga-zigi da allah a ba mai gari haƙuri wallahi haka na tashi sisi ba na magani a gidan ka ce mene ba da komai wallahi ka ce mene ziga-zigi a ƙara haƙuri saboda ba da shi ya ka san kalmar da ba na so kenan idan na zo karban kuɗi in ji an ce babu eh to ina so ka sani wallahi idan gobe ta yi mai gari muka zo da shi nan da gonarka da gidanka da ɗan maraƙin nan da kake gadara da shi na rantse ma da girman Allah ba na kawai kana ji ko? na ji wannan dokar ce za mu dawo gobe Allah ya kai mu zo mu a kiyaye haka ma ka san an ma adalci Ya na kuma. babu lafiya. Bashin da na nemi na karɓa a wajen mai gari kake ta hana ni. To yanzu wallahi ina ganin bala'in wannan bashi. Bashin nan ya zama mun bala'i yanzu. Ya turo gidana yau din nan. Ya ce lalle in bashi kuɗi. Na ce ban da kuɗi. Ya ce to gobe suka dawo da gonakai na da gidana hatta ɗan maraƙi da na daure. ya ce za su tafi da shi to ba ga irin ta ba wallahi na sa abin da zai biyo ba kenan na hana ka ka karbi kuɗin nan ka ka karbi kuɗin nan ba a kashe wuta da wuta gaskiya ne to ga irin ta nan bala'in da ka guda wallahi gwanda shi da wanda ka shiga yanzu wal ka san ma wani abu a'a wannan tsinannen yaron nasa ziga zigi wallahi yaron na ya dinga kafta min tafi a kofar gidana ka duba dan Allah wannan yaran nasa dai tara kartin banza ne marasa imani wallahi ko azra'ili bai kai rashin tausayi wallahi bai kai ba to zai mai mafita dama zan je ne wajenka a taimaka min da Allah gobe suna dawa in ba su kudin su hankali na ya kwanta dama an can da rabon yaro sha duka bari ba ta magani to yanzu gashi nan ka auka bala'in da sai da Allah ya fitar da mu kawai da to yanzu shawara da zan baka matsayina na aminin ka ka bubbuga gari abinda Allah ya sa ka samu ni ma kuma zan bubbuga a nawa gefen abinda na samu zan baka rance ka samu ka ba wannan azzalumin sarkin namu dan wallahi zaman lafiyanka biyan kuɗin nan kullum kullun zo su dinga gaggaura ma mari haka fuskar kana tashi wallahi tallahi ba zai yiwu ba to zan je in to ka bubbuga Allah ya sa mu dace godiya nake yi yawa wannan abu yana ci a ƙwarya wai kawai a ce dan yana dan mai gari ya zo ya samu tsoho irin mahaifina ya mishi mari ɗaiɗaiɗaiɗai har hudu kawai dan mahaifina ya karɓi bashi a wurin mahaifinsa ke kina ganin akwai adalci a cikin wannan magana ni wannan abu yana ci min tuwo a ƙwarya hankalina ya mummunan tashi ranar da na ga mahaifina a cikin wannan yanayin har suna kirarin wai akan bashi za su kwace duk wani abin da mahaifina ya mallaka in har bai miyar mishi da kuɗinsa ba ki haƙuri ƙawata kin ji ni dai ba abin da zan iya ce miki illa ki haƙuri abin da zan ce shine mahaifinki ya yi ƙoƙari ya samu kuɗin nan ko da baci ne ya kai ma mai gari don ku zauna lafiya kin ji insha Allah na gode ki haƙuri kin ji ni dai na riko ki har gida zan koma ki haƙuri ma damuwa na gode wannan bala'i dai me ya kama sai da na hana ka karban kuɗin nan ba irin shawaran da ban baka ba amma ka kiji ka yi buris da al'amarin yanzu to taya ma kake ganin ina za mu samu wannan maƙudan kuɗi da ka karba taya za mu yi mu biya shi wallahi bala'in da nake ciki ga rawancan ɗin wannan bashi da na ciwo yana daidai da na ɗauki kwane kawai na taɓawa ciki na wallahi Umma. Na'am. Abba. Me ya faru waye yake kokarin kashe kanshi naji ana maganar daba wuka. Akan maganar kuɗin mai gari. Ki ga babankin nan sai da muka hana shi karya karɓi kuɗin nan amma ya kiji Yanzu yanzu yaron nan ya fita daga cikin gidan nan. Har marin babanki sai da yayi. Umma Mari. Abba kaga irin ta ko? Sanda dukkanmu muka haɗu muka gaya maka karkaci bashin mai gari. kar ka ci bashin mutumin nan amma ka kiji yanzu ga irin ta nan wannan wani irin cin mutunci ne <laughs> zuga zigi an baba malam ira eh, gidaje nawa yake da shi da gona um, yana da gida guda biyu ne kawai gona guda uku malam dauda fa dauda hakika shi yana da gona ɗaya ne sai shanu goma ina gonar take ni ban ganta ba har yanzu ana za a nuna min gona ai ga gonan nan wannan gona ne godiya yake yi ran kai daɗe wannan gonar ne Malam Dauda, ka san yar wannan karamar gona yake da shi ka zo karɓi kuɗaɗe masu ɗumbin yawa a waje na. Me zan yi da wannan gona a gindin dutse? Kai hakuri yalla bai. Ina tattalin Allah da zan biya zan biya kuɗi. Ziga zigi. Na'am baba. Za mu karɓi yar karamar gonan nan da shanu goma da gidansa guda ɗaya. a ba shi takarda ya sa hannu ya yake ranka daɗe sa hannu a nan ranka daɗe ina neman Allah da zan sa kai matsiyacin bawa sa hannu mai gari ne yake magana ya sa hannu in ji kuma kai tak a garin nan ni da kai ne saura in ji kayi magana ga faran ku dai salamu alaikum malam hiro amin wa alaikum salam ziga ziki abun ya wuce a sallama kofar gida har cikin gidana to me kai ga haka mai ku tsaya ku tsaya ji a hakuri wai Allah ka manta nan kasar ba mahaifina ne sannan kuma kai na mahaifina ne ka manta idan mahaifina ce a yanka karan sallah ba yadda za ka yi ina jin ya ce ka faɗa min iya adadin gidajen kanawa shanun kanawa gonakin kanawa sulallanka nawa sannan kuma agwagi da talatalai nan kuma ka irga su su mano ne ziga zigi ban taba jin bashin ku ba kuma ni ba wata alaka tsakanin da ku ina ruwan ku da yawan dukiya ta to ku da ku da zan faɗa zan faɗa zan faɗa zan faɗa zan faɗa zan faɗa wai Allah zan faɗa zan faɗa to to ziga zigi gidana guda biyar ne wa'annan kuma da na makocinka sani muhammad garba shi kuma wannan nawaye almajirai na zuba wannan shan guda shida guda shida guda shida guda shida waya guda shida guda shida shida rubuta shida shanun ka nawa shanu na da arba'in da biyar wancan da ka ba na bayi yake yawo da su lungu-lungu su kuma wa'annan nawaye guda arba'in din nan wannan nan marayu ne na ce ajiye mu wannan nan mai rayu ne ko na mai gari ne ko naka ne to mun za guda ashirin da biyar har da wancan wancan ashirin da biyar ga arbu saba'in duka saba'in saba'in ah za ka yi faɗin awakan in shan talotalo da kuma kaji da sauransu gaskiya ga sunan da kaji da talotalo ni ban san yawan su ba suna da yawa har nan su ne suna yawon ki ila adadan eh sulallan ka nawa sule na da na da sulalla sule ɗari sule ɗari kake da shi wanda liman ya yi hudu ba in ya mutu naka ne wannan na sarki ne

a ta wuce nan wata shida dan Allah dan Allah an rubuta takwas takwas takwas wayo Allah takwas takwas takwas za ka ji kira a matsayin garin na mahaifina ne na gode ka lafiya to barka lafiya Allah ya isa shegukartin banza a azzalimai Allah ya isa wallahi ban yafe muku ba shi ma sarkin azzalimi ne Allah sai ya saka mu Wadau, ina jin ka wallahi Allah Allah nake gariyawa yanzu kofa gidan kan gama damu wannan tawa ciya mutsiyacin sarkin nan namu zalimu sai ya turo wannan shegen dan nasa Do su samu da guda biyu mutsiyata ɗaya da kansa duk sanku. suka yi sallama da ni salamu alaikum malam irana nan na fito sai suka ce mun sarki ne turo mu na ce to maraban ku bari a kashin fada a'a ba ta shin fada muke yi ba mun zo ne mu san gonakin ka nawa gidajen ka nawa sarki ne turo mu ce ina ruwan sarki da gonaki na na gaje su tun kakanni na gidaje na ina ruwan ku da su kan kace ko ba wannan shegen mai kiran samudan ya barar da ni wallahi sai da na taba kasa to ka ji abin da ya faru kenan suka tafi cikin fushi shine nace gwaran zo kai na amini na a garin nan kwarai mu shawarta ya zamu bullo lamarin nan wallahi idan muka bari ya kuma fara bullo da wata hanya ko ta karfi sai kwace gidajen mu da gona mu sarki zalim duk hikimar da yake yana so ya mallake komai na garin nan ya zama nasa yanzu idan ka duba a cikin kashi ɗari Mm. kashi saba'in fa sun zama nasa da gonakan da gidajen kashi talatin ya rage to kashi talatin din nan fa su ma fa ba a bakin komai suke a wajensa ba gaskiya ne irin ku irin ku ne wanda kuka yi karban bashi a wajensa to tunda ba za ku karbi bashi ba zai bi ta karfi dole ne mu mu manyan garin nan mu haɗa kai mu naɗa hannun mu ce za mu zira masa ido wallahi ba za ta kai mu ba gaskiya ne ba zai yiwu ba to ya kake ganin zami gangami zami yi ne addu'a ce a zami uhu mafita shine kuwa malairo dole ne mu sanar da manyan garin nan mu wari musu da kai akan maganan sarki zalima ba gafa abin da yake nufi yana so garin nan kap mu zama bayansa daga mu da gidajenmu da gona kai hatta mu ba zai bari ba wallahi wannan mutum bai da imani haka ko kankani mm, malam jibadau na'am kai ka rike yankinka ka bi dare din ka sanar da su ni ma zan bi na can duk inda ya kuma zuwa ce ka ranci kuɗi ko kuma ya mu yadda mu haɗa kai mu marbore Jibadau! Jibadau! Malam Jibadau! Jibadau! Malam Jibadau ina kuɗi na? Ɗan ka daɗe wallahi na je neman kuɗin nan. Ban samu ba. Na gaya maka. ba na son na ji ka kira babu ba ma son mu ji babu wallanta na mahaifina kada ka ƙara kiran babu kana ji ko abin da ɗana ya faɗa maka gaskiya ne babu wani kalmar da muka tsana a rayuwar mu illa na babu malam jibado lokacin da ka zo neman bashi a wajena da na hana ka haka zaka tabbi gari kana ta zagi na cewa banda kirki banda adalci amma na ɗauki kuɗi na na baka sai ka zo mun da kalban babu malam jibalau za mu karɓi gonakin ga guda uku da gidajen ka guda biyu kaf adalcin da za mu maka za ka ci gaba da zama a gida haya za ka ta yin nomanka kuma haya don haka malam jibalau wata ya raba biyu zuwa ƙarshen za ka zauna a gidan nan zuwa ƙarshen wata kyauta amma watan farko za ka fara biyan haya gonaki ma ka ci gaba da noma za ka biya haya ka amince ko baka amince ba na amince ranka daɗe ziga zigi a ba shi takarda ya sa hannu matso mana ya saka hannu sani malam amma dai kai bako ne ko ya ake kika gani duka alamu ya nuna min cewa kai bako ne kwarai kuwa ina neman gidan malam ira ne kin sani da Allah malam iro eh na san shi ba damuwa bari in je nuna maka gidan shi to kama ni a'a na gode kai mala yaro raka da nasiyar bare suka zai gida na a cikin gida suka rabe da duka kuma suna tambaya na raguna na nawa shanu na na gidaje na nawa to laifin ne malam iro da ka faɗa musu aida ba su maka irin wannan ba ni fa ni na ba su umarni yara na ne mutum komai girmansa komai tsufansa su laƙada ma ɗan karen duka ya musu taurin kai laifin ka ne to ranka da ni na ga ba wata alaka na da kai ina girmama ka a matsayinka na mai gari kuma ni ban taba karɓar rancen kuɗi a hannunka ba ni fa wannan abu da suka yi abin ina mun daɗi in naga an ci mutuncin tsoho ka manta shekara 25 da kanin kai ci bashi na an biya ni to ran kai da dukiya ta da ka karba ai ta fi yawan kuɗin da kani na karɓi rance a wurin ka da shekara 25 ina juya wannan kuɗin nawa za a samu ai waannan gidaje da gonaki da shanunka da na karba adalci ma na maka da da wayansu ma sai na kwace gaba ɗaya ranka da dade duk wannan al'amari ka fice ka bani waje gaskiya ba mun adalci bayan labai Yawa baba, na wuni. Na gaji lafiya ga Allah. Dama ga wanda kake nema. Na wuni. Yawa na gaji. Waje na kazo ko? Ni zan koma. To, to ki ga da babanki. Ah, to, to mu je gida ko ka je kan rike ma. Yanzu kake tafi? mahaifiyata ita ta bani labari idan na zo wajenka zan samu labarin mahaifina na sarki na kuwa take karima Allah ya mata rasuwa Allahu akbar yau kimanin kwana arba'in kenan yau aka yi arba'in nan Allahu akbar Allahu akbar Allah ya mata rahama ba shakka bayanin da ta maka ni ne iyayen mahaifinka uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da shi kuma daga ganin ka na tabbata da yaƙinin cewa kai jini na ne kuma kamar yadda ka ce ta ce zan nuna maka mahaifinka insha Allah wani kaɗan samu lokaci ka samu cikakken nutsuwa ka huta sai ka zo mu karasa sauran zancen da dukkan bayanai sai mu tattauna su ba wani abu to kira kina wani aiki na ciki wallahi yanzu na ƙara sani ce dai gurin gurin ga wani ne ashe kai ne wato kin san wani abu ne da zuwa na garin nan sai na yi tuntube da matan da zan aura mata a ƙauyen nan wace ce ya wuce ke ne Jibarau! Jibarau! Jibarau! um, dama mai kari ne ya turo mojenka da sako kuma sako ne na alheri saboda haka jagu karanta mai mai gari zai dawo maka da dukkanin farin cikinka gidajenka gonakinka da kuma shanunka alhamdulillah amma har in za ka aura mai wannan 'yar taka kaga wannan shine kadai matsalar da za ta hana ni auren ka don na tabbata idan ka aure ni ba za ka ni a cikin ƙauyen nan ba ɗauka na za ka yi mu tafi ni kuma gaskiya ba zan yi aure in bar iyayena a cikin wannan masifa da bala'i da yake cikin ƙauyen nan ba gaskiya ni ba zan iya ba wannan mai garin azzalimi ne karki damu ne dan maganan bashi ne ni zan biya kan na damu bare kuwa wannan ba shi bane wanda muka bari a kofar gidan shatu zahiri shine wannan to me ka zo yi kai wannan shine kashiri na karshe je ku gaya ma wannan dakikin jahilin mai garin nan shatu tana da mijin da za ta aura idan ya saki kuskure irin wannan zan jefa shi a wani yanayi wanda zai da ya sanin haihuwansa a duniya kana ji na wallahi kaci sa'a ba ma faɗa har sai an ba mu umarni amma ba dan haka ba da sai dai ka zama tarihi ko kuma labari amma ka jira abin da zai biyo baya kai jagu sannu fa gaskiya kamaru abba ka kwantar da hankalinka ni ba na so ka dinga ɗaga hankalinka akan magana ba mu sani ba ma ko Allah ya kawo mana hanya ne mafi sauki da zaka iya biyan mai gari bashin da yake binka kaga ɗazuma mun haɗu da shi a hanya gari ne ke ba da gidan malam dauda ba ne ma can ki ki ba mu je zan yi magana da ita abin da ya sa na tsaye da ke ina so ne in aure ki in kin amince da ni in kin aure ni gona da gidaje da na kwace wa ki zan dawo muku da shi kuma ki martaba a garin nan ki taka kowace mace da kika ga dama amma me ce ce shawara ko ki bani amsa yanzu ko kuma sai gobe wanne kika zaba eh na yanke shawara zan sanar da kai shikenan sai gobe je ki amma abin da nake so da ke dama na ga wucewa ku ta kofar gidana ne bai kamata in tsaye da ku a can ba shi yasa na biyo ki nan danke da fatan sakon shawarar da zaki yanke zaki amince ki aure ni Ƙawata, kin san ko mai gari ya tsayar da ni yake faɗa mun? Ce mun fa yake wai in yadda dan aure shi. Idan na da na aure shi duk abin da ya kwace ma na zai dawo mishi da shi. Ni gaskiya ina jin tsoro. Ai wannan dama ce ta ta miki. Kuma yana da kyau ki amfani da wannan dama, don ki ceto mahaifinki daga halin da yake ciki. Ko kin fi son mahaifinki ya zauna a gidan haya, gona da gida duk an kwace mai. Gaskiya ƙawata ki aure shi. Me gida, mu ya alhamdulillahi shi kenan faduwa ta zo daidai da zama kaga idan aka ɗauki yarinyar nan aka bashi shi kenan hankalinmu ya kwanta barin gaya muku ba ni ba ba kuma jini na ba ni in hada jini na da mai gari zalimin a garin nan haba shi kenan kuna nufin na biyan bashi da yata ko haka kuke nufi to wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba garin rasa komai na wani duniya dan dauki yata in ba mai gari zalimu wallahi gare na rasa komai nawa haba mai gida me za ka dinga daga hankalinka bayan sauƙi ya zo kaga yanzu idan ya auri yarinyar nan gonakinka da duk wani kadaran da aka karɓa shi shikenan za a dawo mana da shi sai mu zama mu lami lafiya cikin wannan garin wannan shawarar ba da ni kuke yi ba na kuma gaya muku ba da ni bane kuma ba za ta karba waje na ba kuma tunanin ma wani dauki iyata in ba mai gari zalimu ku canja ta ba ni bane Yaya kun isar da sako na? Mun isar da sako sai dai akwai abun bakin ciki. Mun je mun tarar da bako, bakon gidan Malam Iro. Ya ina muku magana sako na kuna magana sako bako. Isar da sakon ka kamar yadda ya kamata. To me faru? Ba abin da ya rage illa shirye-shiryen auren ka tsakanin ka kai da ita. Sai dai wani abun bakin ciki an kuma mana kashedi. Wani irin kashedi? An mana kashedi dan har ya mare ni. Shi dai wannan bakon. ya mare ka tabbas amma na faɗa masa mu ba ma faɗa sai an ba mu umarni ya yi kuma ikirarin cewa shi ne ya cancanta ya aure ta ba kai ba in kuma baka fita ta ba sai ya jefa ka a cikin hukubar da baka isa ka fita a cikin ne duk cikin garin nan a wannan garin ba a haifi dan da zai a cikin damuwa ba ba a lice shi ba ba a haife ba waye shi kuma ina so ku sani ba wani dan adam da ya isa ce zai shiga hurumin mahaifina ba a haife sa ba ba a halice sa ba in dai a cikin wannan garin ne eh gaishe kusa mahaifina rashi ya bace yanzu yanzu to bari mu je mu shirya ba dau Ai daga gidanka nake. Iko Allah. Shine aka ce min ka dan fito bayan gari kana gewaya shine na ce to ba zan koma ba ko sai na ganka. Ina nan gonan mutsiyaci nan na wallahi na kasa kirga adadin shanun mutanen da ya iwa. Malam Hiro. Wannan kare dame ka. Zai tsaya a gaban Allah ya bayani su daya bayan daya da ya mallake su. Ba wani abin damuwa ciki. Kaga yar baka bakan nan? Eh me dan rodo rodin nan. To da ita aka hada da gona na da gidana. A'a. gaskiya mutumin na zalimi ne mala wato wani abu ne na gani ya dame ni na ji to ba zan zauna ba sai na ganka wallahi wani yaro na gani ina zauna a kofar gida yadda kaga dauda yadda kaga dauda kai ni kamar nan ne ma ya tsorata ni eh. abin ya dame ni na ce kai sai na same ka duk inda kake wallahi dan shi ne malam jibadau ba mu haɗu bane ma bayani ai uwar ta turo shi wai ya zo ne san waye ubansa wannan kuma gaskiya ne ya ga yan uwan uban kuma Allah sarki wallahi Allah ji amin haba ni shi yasa ani da na ganshi nace kai yadda aka wannan yaron akwai alaƙa tsakaninsu da dauda ashe ma ɗansa ne ne na cikin shi wallahi na yana zagayawa gaskiya wanda ya dauda wannan abu Allah wani ke shi amin ya da wadare amin amin zaka ko kuma shi garin gaba da ni ma dama na zo ne in ga wannan abubuwan sannu zuwa ranka ina mai gina yake malam jibadau ya fita ko da yake ba wajensa na zo ba wajen shatin na zo ina shatin take ɗazi yaro ya ya zo ya ce wani bako yana kiranta ina ga sun tafi bakin bako ba a sanar muku cewa ni za a aure shatu ba wallahi ranka ya daɗe ban sani ba shine za a ce har bako ya zo daga wani gari ba ma wani garin yake ba bako suna bakin rafi na je gidan na neman ki na yafe gonaki da gidaje wa ki akan zan aure ki kuma an ce kun fita wai bakin rafi da bako waye wannan bakon wannan bako ne gari me muke jira da wannan ne izini kawai nake jira wannan kafar da ya tattaki ya shigo wannan garin da ita a sassare ta mu gane me dai ku koma ƙauye Robert Robert Kaisa wannan waye Wannan ai shine mai garin da nake faɗa maka. Shine mai gari? To in dai ko haka ne na fasa tafiya har sai na aure ki don ya gani da idansa. Kana ji ba? wato ainihin sarautar nan fa ba gadatte ba wani bu fulatani ne mutumin kirki mai shari'a irin ta adalci kuma mutanen garin nan suna jin daɗin lamarinsa Salamu alaikum. Alaikum salam. Barka zuwa. Gudun ne ma. Bari da kuma da gungume nan na. Guda guda. Gungume ne. Ina kasa ina zauna a kasa ne. Ku kuma kuna gudun ku zauna a kasa ko? Eh? wannan ƙasar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa eh har kuna tunanin za ku je ku ɗauko wani abin zama ku sa ku zauna wannan abin mamaki ne kwarai da gaske man ji ku tuna fa watan wata rana cikinta za a buɗe a sa a rufe kuma ita ce za ta zama shaida bisa ga abin da kuka aikata a duniya wato ku na ga alama dai kun ta dan wa kanku jin daɗin duniya ko eh kun gani Allah ya bani dukiya bila adadin ga ‘ya'ya ga gonaki ga shanu da mulkin nan da nake gani da kuke gani ina tunanin kuma ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ina tunanin gamona da Allah um, abin da ya sa ni kira ku kuna jina? na jina ku yanzu tauraron ku yana haska kan dukiya Allah ya baku abin duniya to na son ku yi amfani da abin da Allah ya baku wannan kujera wata rana ku ne a kai ku yi amfani da Allah abin da Allah ya ba ku na daga arziki ku kyautata wa jama'a ku jama'ar gari kowa ba shi hakinsa gwargwadon hali kun gane domin Allah ya ce zai tambaye mu ranar gobe kiyama Allah yana gaya mana cewa dukkanmu makiyaye ne kuma ranar gobe kiyama Allah zai tambaye mu abubuwan da ya ba mu kiwo kun fahimta na fata kun gane eh kallahu nagode alhamdulillah a gyara sosai ina min yamin naɗin Rucina isab me indile. ta hayo gari sau ɗina yi batir. ta gode babba. Adamaru. Me dalle. Jami wurin ƙarta jam. Adam. Babba a dawo lahiya. awa Na amalanti. Yaushe ka dawo? Jiya muka dawo. Ka da lafiya? Lafiya lau. Lau Lafiya lau. Din ni muka je dama ni da ku. Kuma mun dawo tun jiya. Me ka kawo mana jume? Biredi ne kuma ya ƙare. Da kuka cinye? To ai biki sauri ba ne. To lanti, ni zan ƙarasa sake zaki same ni a To shikenan sai na taho. Jume dama ina son ganin ka. dama abba ne ce in maka magana magana aure to ai kuwa wannan babban magana shi saboda kin ga na ba su yi aure ba da iro da lado to kin ga kuwa ba su yi aure ba yanzu in ɗauko magana aure za a ce na zo da rashin kunya to ai na ga juma kamar na ga inna tana bala'in san ka in ka gaya mata za juma sannun ku da hira Sannu, yarinya hannun da na gan ka gaya mata za ta yadda to shikenan zan yi mata magana in shi abin da za ta shi to shikenan ba fa ya aike ni ne ya aike ni wajen sarkin fama kasuwa za ka je mm. to sai ka da to sai an Haba lantin. Wannan wani irin wulaƙanci ne kake mun a garin nan? kullum idan na je gidanku na aika a kira ki sai ki ce min baki kuma kin riga kin san cewa ga tsakanina da ki to wallahi yau ba za ki wuce ta nan gurin ba sai kin gaya min menene matsayina ai ka riga ka san matsayinka ka riga ka san matsayinka a gurin eh to na riga na san matsayina cewa ni mazauni ne na garin nan ni matsayin tsakanina da ke ya magana auren ba da ke kaga dan Allah ka ni in wuce in je in dora ma babana abinci kaga yan mata ne lanti idan kin ga kin wuce ta gurin nan to kin gaya min menene matsayina a gurin ki amma in baki gaya min ba wallahi ba za ki wuce ba ka san abin da nake so da kai ka bari da yamma in ka zo gida sai in gaya maka ina ai ba wani maganan yamma in kin ga kin matsa daga gurin nan Allah kin gaya min matsayina. kai kai sale menene haka karban lanti ta wuce jume ba ruwanka a wannan magana lanti dai mata ta ce matar ka ce kwarai da gaske bai aura ma ita ke lanti an aura miki shi a'a ni ba daura min aure da shi wuce abinki ngani zai miki an ga mutum ne an fulanin kar da kako ni eh wallahi ba ni na zage shi ba

gama aikin mu a ba mu kuɗin wani kuɗi yaron da na ci ku kashe shi sai dukan shi kuka ya jinyar ma da ya na kwana ɗaya <laughs> to kenan abu ne mai sauki in je gidan jauro in gaya musu cewar kai ka ce mu kashe ɗansa mu kuma muka doke shi kaya wannan ai yazo zo gidan sauki idan ka je ka gaya bar ni na san hanyar da zan fidda kaina kai ne a ciki kai aradu an taba mu aradu ba za mu yadda ba fa kai ina aradu iro kai hakuri ka tahorin dabbobi kai aradu an taba mu aradu jume mai kai musu ba abin na yi kawai su za na tafi ko da zalimu ya ji haka cikin gaggawa sai yi ƙoƙarin ya ga ya raba mai gari da rayuwarsa ya koyi nasara cikin lokaci ƙanƙani ya faki idan mutane ya riski mai gari a bayan gari a nan ya yi nasara ya kashe mai gari ba wanda ya gansa sai daga baya asirinsa ya tunu haka dai zalimi ya bi dukkanin dangin mai gari sai da ya karar da su kajiyan da aka yi kenan ya zama mai gari yau kimanin shekara ashirin da biyar a nan gurin muka yi bankwana da mahaifinka da mahaifiyarka tana tsauke da tsohon cikinka dauda nan ne bakin kan iyaka karka kuskura ka ce za ka dawo garin nan idan ka bar garin nan karka tunanin dawowa don wannan azzalumin yana da mugun mummunan tanadi a kanka sai da nace kaka karɓi bashin kuɗin nan ka karɓa to gashin zabin da ya faru ka ja masifar da dole ce ka bar garin amma nasiha da zan maka shine duk inda ka tsinci kanka ka kula da matarka kaga tsohon ciki ne da ta kuma amana aka ba mu ita ka riƙe amana ka lura da ibada ka tsaya bautar ubangiji sosai Allah kuma zai taimake ka kuma duk labarin da na ji inda kake in Allah da zamu zo ziyara a ci gaba da zumunci to yaya insha Allah zan iya bakin kokari na ga nasiyar da kamu zan rike amana kuma zan rike ibada kuma duk garin da na tsinci kaina zan iya bakin gwargwado zauna da mutanen garin lafiya Allah ya saka da alheri da amana da insha Allah ba mu da zance sai na gode so ka ci kuɗi na ka bar gari baka isa ba duk makirci da munafurcin da ka kulla da kai da yayan ka ina kallon ku sai dai ka ci kuɗi na a lahira zan kashe matarka tare da abin da ke cikin cikinta yanzu yanzu nan Tashi ki gudu sai din na dawo da gona na daga daga ka dauda a can aya shi an sassara san kashi to mu je ka ba kan shi ba nan na haka daga nan gona kawai na zo na same shi a kwance shine na je na kira dan uwansa to wa zai biya ni bashi na haba zalimu haba ma zalimu ana magana gawo daure kana mana magana bashi saboda Allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne yace duk mamacin da ya mutu ana bin sa bashi a yi gaggawar biya mar dan ya samu rahaman ubangiji ba faɗa ta bace ba zalimu ai wanda ya kashe shi shine zai dauki nauyin komai da an je gaban ubangiji eh, kuma haka zalimi macuci kare wallahi haka ne Allah da mutum kashe sai ya mutuwan kare a juji eh? kowa ya gan shi a nan wajen munafiki azzalimi matuci eh? matsiyaci duk wanne aikata wannan ina matan sa ina matan sa matan ba sai na tai ba ah! kai hakuri kakawa su ne kai hakuri kai hakuri kai hakuri kai hakuri yanzu ba za a je a samu jama'a ba zo mu dauke shi mu je mu rafin nan ba mutuwa shahada Baya Allah da Allah ka bar wannan magana anan ka bari a wajen makoki kai wannan magana. A wannan gurin nan nan anan na samu gawar mahaifinka a kwance an yanka shi da dan kullun kayan gyatumarka wanda ita ban san inda ta shiga ba a duniya kuma tana ɗauke da tsohon cikinka a wannan lokacin kuma zargin da nake yi mara tasiri ne don har yau na kasa gane wanda ya kashe mahaifinka tabbas kawo zan yi bincike idan har na gano wanda ya kashe mi iyayi zan ɗauki hukunci wanda ya dace da yanayi irin nawa <laughs> za ka mutu yawo <laughs> Wallahi Allah kashe rima baƙo a kashe rima eh. baƙo a kashe rima kuka dawo mai amfanin ku taimaki mai gari mu ma da ƙyar muka kawo kanmu baƙo ya kashe rima a ce a cikin ku ba wanda zai iya goya shi kun san ba kaba bace da shi kuka bar shi aka hallaka min yaro na ɗaya kwallin kwal abin ya ci tura ne shikenan tunda ba za ku iya ba ni zan je da kaina ɗauki fansa ɗana ba na addan bako ya kashe rima salim wallahi tallahi yau ko kai ko ni ɗaya zai rayu salim salim salim سلام سلام سلام سلام سلام سلام <laughs> يا ريما يا ريما يا ريما يا ريما يا ريما de que se viñero, ahora? yadda ka kashe mahaifina dama ranar nake jira gashi ranar ta yi